'Yan uwa, abokan aiki da abokan arziki sun bayyana marigayi tsohon shugaban gidan rediyon muryar Amurka Leo Keyen a matsayin wanda ya jajirce ya kware a aikin jarida ya kuma horar da ɗimbin matasa da ƙirƙiro shirye-shirye da suka taimaka wa al'umma a faɗin duniya. A ranar 22 ga watan Yuni na shekara ta 2026 ne Allah ya yi wa Mr. Leo Keyen cikawa bayan ya yi shekaru goma sha ɗaya yana fama da cutar karkarwa wato Parkinson's disease. Dan uwan marigayin injiniya Noel Keyen ya ce rashin ya yi musu ciwo amma ba su da ja da ikon Allah. Gaskiya sai godiya ga Allah don Leo kan kware da gaske mai jama'a ne. Ya yi harka da jama'a daga cikin local government da state har kuma kasashen waje kuma ya nuna cewa aikin nan nasa ya mutunta aikin kuma ya ji daɗin aikin wani gurbi ya bari musamman a tsakanin iyali kin san ba wanda za ce ya cika goma kuma allah ne ke tafiya da mu amma tsakanin da allah ya yi daidai iya kokarinsa kan ya tafi dai dukkan mu ɗaya mu ɗaya mu ɗaya mu ɗaya tabbacecce kan tafiyansa ya zafe mu amma ba fushi da yin allah Bayan ayyukan da ya yi a tashar talabijin na ƙasa NTA da kamfanin JIB, Leo Keyani ya kasance daraktan yada labarai na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa a lokacin tsohon shugabanta marigayi Solomon Lar. Leo Keyan ya kuma kasance shugaban gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau har sau biyu kafin ya shugabanci sashen Hausa na muryar Amurka daga shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2018. Mr. Joseph Ari tsohon shugaban gidauniyar horarwa ta ITF a Najeriya kuma tsohon shugaban gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau ya ce kwarewar Leo Kien a aikin jarida ya taimaka wa al'umma samun ingantattun labarai da shirye-shirye. Mun yi babban rashi kwarai da rasuwan Leo Kien. Domin kwa ɗan jarida ne mai kwazo wanda Allah ya kirkiro shi na wannan fili na musamman. shi ya sa ma idan kin gan tribute da na yi masa na ce it's a legacy beyond a lifetime wato ya nuna kenan shi ba wai iyan aiki kaɗai ba ya kirkiro mutane da yawa wanda sun bi kafan shi domin a lokacin da yana voa a hausa service yana ciki ɗaya daga mutanen plateau wanda har suka hau can sama a voice of america lokacin idan za a bude rediyo in mun ji muryar leo za ki ga mutane sun taru duka a rediyon nan suna ji za ce daga amurka ne fa kuma ɗanmu ne leo kin gan wannan ya kawo mana abin armashi kwarai da gaskiya A lokacin da ya shugabanci sashen Hausa na muryar Amurka, Leo Keyen ya faɗaɗa ayyukan rediyo da sashen talabijin da na yanar gizo, wanda ya ƙara janyo miliyoyin masu kallo da sauraro a Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi da sauran sassan duniya. Wasu daga cikin shirye-shiryen da Leo Keyan ya samar sun haɗa da dandalin VOA, taskar VOA da shirin tattaunawa da ya ta'allaka kan siyasa, shugabanci da harkokin tsaro a arewacin Najeriya. Malam Sahabu Imam Aliyu abokin aiki ne na Leo Keyan a ƙasar Amurka. Hanya ce wacce wajibi ne dukkan wani mai rai sai ya bi ta wannan hanya. Ga Malam Leo lokaci ya yi. Malam Leo Keyan gwarzon ɗan jarida ne. shugaba ne ya bani cikakken haɗin kai da goyon baya da jajircewa wajen ganin cewa mun yi tsayuwar da ta kamata wajen inganta aikin jarida abin da ya rage shine inda ya tsaya wajen inganta sana'armu nan wajibi ne gare mu duka mu ma mu ɗauka daga nan wajen ci gaba da tabbatar da a wannan sana'a ta ɗore bisa gaskiya da faɗin gaskiya da amana Hajiya Madina Dauda na Dabo na daga wakilan VOA da ta yi aiki da Leo Keyen. Leo Keyen mutumin kirki ne, shi baya bambanta mutane, kuma bai damu da addinin ka ba. Shi dai in zai hulɗa da kai zai hulɗa da kai tsakanin shi da Allah. To mun yi babban rashi kuma Allah ba 'yan uwansa da abokan arziki. Banda aikin jarida Leo Keyen ya taimaka wa matasa wajen ƙarfafa musu gwiwan shiga harkokin kasuwanci Honorable Kefiano Ropshik ɗan kasuwa ne da ya shiga harkokin siyasa. Ya encouraging ɗina akan cewa yana fahariya da ni, akan ni ɗan plato ne, da kuma irin yanayin kasuwancin da na yi kuma inda Allah ya kai ne. Ah, ya ce ya zama masa abin mamaki ne saboda ya san yawancin 'yan plato kowa yana duba ana aikin gwamnati ne da sauransu. Amma wayan sunmu da mun sa kai a kasuwanci ya zama mishi abin fahariya domin shi yawancin rayuwansa bayan aikin da ya yi ya fita waje ya yi aiki a waje ya san darajar kasuwanci eh, kuma na kira da babban murya duk wa'anda mutumin nan ya yi zaman adalci da su ya yi zaman gaskiya da su kar a manta da iyalinsa domin abin da ya bari a baya kenan Yayin jana'izarsa a babban cocin Katolika na garin Shandam a jihar Filato, an yi addu'o'in fatar yafiya ga marigayin da kalmomin ƙarfafawa ga iyalansa. Bari shi kowane lokaci ya kasance cikin addu'o'inmu, sa'an muka roke jinkan Allah don ya gabata zunubansa. Marigayi Leo Keyen ya rasu yana da shekaru saba'in a duniya ya kuma bar mace ɗaya da 'ya'ya hudu da jikoki uku. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.